sunana Usman Mahmud Abdullahi Galadiman Katagun hakimin Katagun kuma dan majalisar sarkin Katagun mun samu labarin Allah ya rasuwa ma shi Alhaji Muhammad Kabir Umar hmm. ko za ka ga mana takaice game da wannan rasuwa da aka yi na daidai a Allah shi kansa Allah masa rahama ya rasu ya yi shekara 37 a cikin mulki an haife shi a hijira 1920 lafiya kuma ga shi dama mai an kuma zanna da shi lafiya mutum ne mai san yan uwansa mai san talakawansa da sauransu ta haka muna muna ba cikin takaicin rashin sa da cewa dai kowa dole za a rasa shi zai fatar Allah ji kansa ba masa sorry sorry hmm. kamar ya rasu a gida ne ko kuma a asibiti ko dai a eh, yi ya rasu a gida ne ya rasu a gida bayan ya yi kamar shekara goma shi ne sarkin katagun na nawa shi ne na goma sha ɗaya sa hamsin Allah ya musu albarka amin da ƙarshe kamar wace za a yi janazansa ne goben Allah da za a yi janazansa azare karfe goma sha ɗaya na safe sannan za a kai shi da muke kaiwa sarakunan mai da aka kafa tuta a garin katagun a nan a nan ake kwantar da sarakunan a nan shi ma kuma ya bar wasiya a kai shi to Allah ubangiji ya karɓi bakuncinsa ya kasance yana aljanna su Allah saka da